il y a eu quatre articles sur lesquels on n'a pas trouvé de consensus. L'article 8. Mataimakin shugaban jam'iyyar MPN kishin kasa ta 'yan adawa korone masani kenan yana mai yiwa manema labarai ƙarin bayani akan dokokin da suka haifar da rashin fahimtar da ta tilasta musu kauracewa zaman kwamitin kwaskware kundin zaben Nijar. Batun kayyade yawan mutanen da za su tafiyar da harkokin hukumar zaɓe a matakin ƙasa da tsarin naɗa shugabannin hukumar a jihohi. na daga cikin batutuwan da suka haddasa rarrabuwar kawuna a yayin wannan zama mafari kenan da 'yan adawa suka fice daga wannan taro da a can farko aka yi zaton zai kawo ƙarshen kikikakar da ke tsakanin ɓangarorin siyasar wannan ƙasa alhaji ahmadu lawan edmond na daga cikin masu wakiltar 'yan hamayya a wannan kwamiti 'yan bawon wanda da suka ce feni sai an sa mata mutum 35 suka yi baya suka ce a ta kan cewa 31 su kuma suka ce kai ne biyar mu dan adawa muka ce mu ma mun rage gatta wuce biyar su ta yan majority su ma suka ce sun kai ta ɗaya babu to shi ma a nan musamman haɗin kai da ajo magana guda tun da an ce a yi shawarar yadda kowa ya shiga cikin zaɓe to kina a cikin seni ta kwamin ya kamata kowa yana da ido to wannan ne na hudu inda yake mu samu ba haɗin baki ko muka ce to tunda haka ne za mu tsaye da wannan shiga ta kundin zaben kasar Nijar a sashen sa na takwas ya yi haramcin shiga zaɓe ga duk wanda kotu ta yi wa ɗaurin shekara guda a gidan yari saboda haka 'yan adawa suka shawarci wannan kwamiti ya sassauta zuwa shekaru uku shawarar da masu rinjaye suka ce zai fi kyau a gabatar da ita wa majalisar cndp dalili kenan da magoya bayan jam'iyyar model lumana irin su abubakar muhammadu mai duka ke kallon wannan a matsayin wani matakin datsewa shugabansu hama amadu hanyar shiga zaben shugaban kasa na 2021 saboda article wiki ne ga nasu tunani zai iya hana muhammad shi takara shi ko mu innan da article wita da ba wita ba mu gare Muhammad dan takara na kuma shakka babu sai Azam dan takara kuma mu ga ganin mu ba mu ga wani dan siyasa wanda zai iya kada shi ba idan an kaje zabe don haka mu hamba gare mu dan takara ne kwarai ya kasa mutum bi ka tsage ta in so ka jaja za mu yi Allah shi kwarai nan ta tsage in ya so daga baya za mu zo mu damke jagoran tawagar wakilan bangaren rinjaye a wannan kwamiti wato sakataren harkokin zaben jam'iyyar PNDS tare Abubakar Sabo da na tuntuɓa domin jin matsayin MRN akan wannan badakala ya ce da ni kwamitin na ci gaba da aikinsa kamar yadda aka tsara yana mai cewa a ranar litinin din da ke tafa ne kwamitin zai gabatarwa firayim minista rahoton ayyukan da aka shafe makonni uku ana gudanarwa don haka in jira zai kira ni idan lokaci ya yi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar